This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25 da mita 31 da mita 41. Masu sauraron ma kasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM a gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya FM ko kuma a mu ta intanet ko da yaushe a voa voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryen la'asariyar nan ta Asabar da fatan dukkuna lahiya kuma kun yi karshen mako lami lahiya da farko ga Ladan Ibrahim Ayawa da kanin labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana cewa wasikar da wasu 'yan majalisar dattijai na kasar su 47 suka rubuta wa shugabannin kasar Iran bai dace ba. shugaban hukumar leƙen asirin amurka ya ce ba shakka kungiyar isis tana da makamai kwarai da gaske shugaban kasar ukraine petro poroshenko ya faɗa jiya juma'a cewa ana samun raguwan faɗar da ake yi da 'yan awarin da ke samun goyon bayan rasha dubban 'yan gudun hijirar da suka samu hokewa a yola sun fara komawa yankunansu amma fa akwai tilin kalubale a gabansu sabon wakilinmu na jihar adamawa wato wakilinmu na biyu gami da ibrahim abdulaziz sanusi adamu ya tattauna da su za ku ji matsalolinsu a jamhuriyar niger kuma an kaddamar da wasan gasar kokawar gargajiya ta shekara-shekara kamar yadda aka saba da zimmar karfafa dankon zumunci tsakanin 'yan ƙasa bana a agadas ake yin gasar sai dai wasu 'yan niger da suka toho albarkacin bakinsu a kan wasan sun ce gauraya kokawar gargajiya da ta zamani ya rage ma wasan armashi sha'aibu mani yana tahe da rahoton kamar kowace asabar ibrahim ka almasi garba na tahe da shirin amsoshin tambayoyinku amma duka sai kun gama shan cikakkun labaran duniya tare da sallama sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana cewa wasikar da wasu 'yan majalisar dattijai su na kasar su 47 suka rubuta wa shugabannin kasar iran game da batun makamin nukiliya baya da kowane irin tasiri kiri dai yana wannan kalamin ne yau a shan el sheikh a wajen taron saka hannun jari da ake yi a masar ya ce ya faɗa ɓaro-ɓaro wasikar da 'yan majalisar suka rubuta ba daidai ba ne kuma ba su da ikon da suke ikirarin cewa suna da shi wasikar dai tana gargaɗi ne cewa shugaban kasa amurka mai zuwa na iya rusa wannan yarjejeniyar ta makamin nukiliya a duk lokacin da ya bukaci yin hakan kana majalisar na da ikon canza tsarin a duk lokacin da so ga dama sai dai kir ya ce ganin yadda wa'adin wannan yarjejeniyar ke kara matsowa ba wanda zai iya cewa wannan wasikar ta 'yan majalisar zai shafi wannan batu da kasar ta iran sakataren ya ce wannan batu zai ci zai ci gaba domin ko an yi nisa da faro shi duk da yake akwai gibi amma babban makasudin wannan yarjejeniyar shine a samu kyakkyawan bukata game da wannan batu ba wai kuma na je kana yi ka ba ƙasar amurka da wasu manyan ƙasashe biyar dai za su ci gaba da tattaunawa da ƙasar ta iran gobe lahadi idan allah ya kai mu a luswane swaziland shugaban hukumar leƙen asirin amurka ya ce ba shakka ƙungiyar isis suna da makamai kwarai da gaske amma kuma ba su fi ƙarfin a murƙushe su ba john brennan ya shaida wa taron majalisar harkokin waje a new york cewa ba shakka wannan majalisar tana matukar zama barazana ga amurka ya ce makaman da isis suke da ya ce makaman yaƙi na isis suna da duk abin da ake bukata a ce mayaƙi yana da shi kama daga sadaukar da kai zuwa ga shugabansu sa'ilin nan ga su da ƙwazon yaƙi don haka idan aka bar su ba tare da taka musu birki ba to za su ci gaba da kasancewa babban barazana ga syria da iraq da ma sauran kasashen duniya ya ce ciki ko hadda da kasar amurka ya ce akwai bukata a rage a zage damtse wajen yaƙi da su domin kakkaɓe su ba aikin ɗaya rana ba ne sai dai brennan ya ce tawagar mayakan saman da amurka ke wajagoranci jagoranci na, na kare wannan kungiyar yana samun ƙarfi kwarai da gaske domin ko ya karya logonsu domin alamu sun tabbatar da hakan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko ya faɗa jiya juma'a cewa ana samun raguwar faɗan da ake yi da 'yan awaren da ke samun goyon bayan ƙasar rasha a arewacin ƙasar mr poroshenko ya shaidawa wani gidan talabijin mai suna 1+1 plus cewa duk da yake ba su da samu hasaran sojoji ba na tsawon kwanaki ya ce wannan wata alama ce da ke nuna raguwan wannan yaƙi da ake yi sai dai ya ce idan wannan yaƙi ya sake barkewa to ukraine fa ba ta da zaɓi illa ta karɓi makamai daga ƙungiyar tarayyar turai sai dai poroshenko bai bayyana wanda ya yi musu alkawarin waɗannan makaman ba da kuma kowasu iri ne amma dai ministan tsaron faransa jean-ves le ya faɗa a watan jiya cewa faransa ba ta da niyan baiwa kiwi wasu makamai ita ko wazirar jamus angela merkel cewa ta yi tana sukan wannan batu na aikewa ukraine da makamai kwarai da gaske wata guguwa mai karfin gaske da ta taso a tsibirin vanuata da ke gaban tekun pacific ta fara lafawa yau asabar bayan da ta yi wa mazauna yankin mummunar bannar da ya lalata abubuwa da dama kana yi musabbin halaka jama'a da yawa wuraren da wannan guguwar ta yi mummunar banna ya shafi harkokin sadarwa a tsibirin wanda zai ɗauki lokaci kafin a iya tantance wannan bannan da guguwar ta haifar jami'an majalisar ɗinkin duniya masu aikin ceto sun ce an samu mummunar hasara a wannan wuri domin ko akwai ƙauyen da ta share gaba ɗayansa yayin da itatuwan samar da hasken wutar lantarki duk suka faɗi ƙasa jami'an suka ce suna fata su fara aikin kai kayayyakin ababen jin kai gobe lahadi da zaran tashan jirgin port villa ya fara aiki su ma mahukuntan kasar new zealand sun fara shirya wannan guguwar wadda ake hasashen cewa za ta gita arewacin kasan gobe lahadi zuwa litinin idan sarkin ya kai mu kasar china ta umarci jakadar bama da ke cikin kasarta da ya zo domin ya mata bayani bayan da ta aiki da wasu jiragen yaƙi su yi shawagi a bakin iyaka sa'ilin da wani bom ya fado daga wani jirgin yaƙi na bama kuma ya kashe mutane hudu kana ya yi wa mutane da dama rauni liu zhenhim mataimakin ministan harkokin wajen china shine ya kira jakadan na bama ambasada titlihin o da ya rubuta wasiƙan yin tur da wannan al'amari wannan abu dai ya faru ne yayin da ake ci gaba da fada tsakanin sojojin na bama da wasu tsirarun ƙabilun ƙasar china masu tada ƙarin baya waɗanda ke arewacin ƙasar na bama da ke yankin konkang wanda aka samar a yankin a shekarar 1989 a matsayin yanki mai cin gashin kansa kamfanin dillancin labarai na china wato zunhua ya bayyana cewa wannan bom ɗin dai ya fada ne a wani gonar rake kusa da bakin iyakar ta china Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto labaran duniya. Dubban 'yan gudun hijirar da suka hoke a sansanin da aka kafa musu a Yola jihar Adamawa sun fara komawa yankunansu na asali, amma fa akwai tilin kalubale a gabansu kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da sabon wakilinmu na biyu a jihar Adamawa, Sanusi Adamu ya aiko mana. Na iske da ɗaruruwan waɗannan 'yan gudun hijirar a sansaninsu da ke hayin gada da kuma cibiyar horar da 'yan bautar ƙasa makare cikin motocin safa-safa. dauke da 'yan komatsansu mafi yawan su tsofaffi gwamraye da kuma marayu kan hanyar su ta komawa ƙananan hukumomin madagali mai cika mubi da kuma sauran garuruwa da sojojin haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa da kuma 'yan ƙato da gora suka kwato daga hannun 'yan boko haram makonni da suka gabata ga abin da wannan baiwar allah da ta buƙaci in sa kai sunanta ta ce an kashe mijinta mahaifinsa da kuma an sace ɗaya daga cikin 'ya'yanta guda biyar yara biyar ɗaya shekara goma sha ɗaya ɗaya nan shekara bakwai ɗaya shekara biyar wannan shekara biyu da wata shida duka ba abin da na fita da shi an ne gidanmu dukiya ma duka sun koshe ya guda biyu da mashina da kudin da ya ajiye sun su koshe ko zani ɗaya ma ban fita da shi ba wasu daga cikin irin waɗannan gwamraye da na yi ƙoƙarin in hira da su idanunsu cike da hawaye suna cikin ɗimuwa duk lokacin da suka tuna da irin kalubale da za su iske da zarar sun koma sakamakon kisan mazajensu kamar wannan mata da na tarar ɗauke da yara biyu karami daga cikinsu ɗan watanni goma sha takwas kacal da haihuwa ba wanda zai taimake ni ko ya sai Allah kyau kaɗai kuma bai da uwa kuma sai ni matsalar 'yan gudun hijira ba ya tsaya ga gwamnaye da marayu ba ne kawai akwai ta makwabta dangi da kuma 'yan uwa malam gazzama dan gudun hijira ne mazaunin ubai askira makwabciyar jihar adama da ke borno ta ni fa ban sa da Allah zai ba domin akwai yadda wanda suka bar mini yaya mu babba tsohon soja su yanka shi kuma yanzu ya bar yaya kusan tara a cikin su ba wanda ya wuri mun gashi yanzu yana da nawa goma sha biyu da mata biyu da ni da kaina ban san yadda zai yi ba sai abin da Allah zai yi malam gazzaba kenan ko waɗanne irin matakai hukumomi da gwamnatoci ke ɗauka na rage radadin zaman kadaici da kuma juyayin su da aka salwanta rayukansu malama marilyn babaye ita ce kwamishinan ma'aikatar kula da rayuwar mata ta jihar Adamawa. Wannan situation da mata sun samu kansu in na ce ba zan iya ce maka da sauki ba sam sam ba sauki. Mace abun da ta bida a rayuwanta shine mijinta da 'ya'yanta. Amma kuma gaskiya a cikin mata nan akwai wayanda sun rasa mazajensu akwai wayanda kuma sun rasa 'ya'yansu. ai mata da yawa muna kiransu kar mace ta nade hannu ta zauna. Ko ganye kin sayar kin samu riba. za ki taimaki kanki ki taimaki 'ya'yanki. madam marilyn Babai, kwamishinar ma'aikatar kulawa da rayuwar mata ta jihar adamawa akwai kungiyar sa kai kamar ta murayu family wadda malama jamima wilberforce juta ta ke jagoranci da ta dukufa wajen kai doki ga marayu da kuma gwamraye ta hanyar koya musu sana'o'in hannu domin samun abin dogaro da kai lokacin da suka koma gidajensu. muna mun koya musu yin su sabulu mun koya musu yanda za su yi amfani da kuɗi kalilan yanda zai iya ishe su ci abinci mun koya musu kuma yanda za su yi su man shafawa mun koya musu kai dai abubuwa da dama har da batik din nan na wayanda ake yi da rinawa Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. Allah yanzu haka 'yan kokawar gargajiyar ƙasar jamhuriyar Nijar su 80 majiya ƙarhi sun hallara a jihar Agadas inda za a yi kwanaki goma ana wasan gasar cin takwabin kokowa na bana. To sai dai wasu 'yan ƙasar Nijar sun bayyana rashin jin daɗin su da yadda aka gauraya kokawar gargajiya da ta zamani. Ga dai rahoton da Sha'aibu Mani ya aiko mana. Kokowa yadda aka fara ta lahiya kare ta lahiya amma abin da muke so ga magabatan kokowa duk wani son zuciya duk sai da shi buri guda ne ake ma tsayi game da kokowa duk waɗanda ake nijar ce muke ma duka yan gida ne a wannan duk kuma an kawar da shi e duk da an kawar da shi tunda akwai tsohon ciwo wasu suna iya su hama shi ko sabo amma tunda kaga mu da muka san kokowa yadda take ba kowa shawa ga da yanzu akwai waɗanda musamman a hidda musu ta daga rai mu ko a yau duk wanda ya zo ɗauki tutar Nijar ya je har ya ƙetare da ita hiddo martaba Nijar ya kawo to akan dan Nijar da Allah abubuwan da aka yi kwanan baya sun isa su zama dai aya ga masu hankali kuma su sani magabatan nan namu abun nan da ake yi duniya ce kuke kallon mu ba wai cikin gida bane ba kadai ake kallon mu kenan in aka yi wani abu wanda al'umma ba ta ji daɗin shi ba to Nijar ce fa za a yi ma Allah wa rai to da Allah mu dai muna roƙon da muke musu da Allah su bar abun nan a yi shi lahiya a ƙare lahiya wai eh, magana da zani bisa kokowa ta galgajiya da muka sani ko ko wadda kuka silka ma bariki wadda ake ce agarza yanzu eh Eh, to suna ne ta ɗauka na galgajiya amma ai ba galgajiyance ba ne ai akwai sauyi ciki eh sauyi ka mu abin da muka sani koko galgajiya sai dai ya zo nan ƙasa ta raba Takkamance har wata da aka yi wata shampiyona ya mai har wani komite a dok aka ta yi sai an ta an binciko kowa ya san da shi ina muka san da shi in ba garan nan ba ma to ka gan kenan ku dai koko dai za a yi Allah da shi ba da sa'a kuma Allah sa'a ya lahiya a kare lahiya shi kenan Nigerian da duk inda muke Nigerian ne kenan abin da ya kamata a yi aiki tsakani da Allah wanda ya turi a washe wurin shi mu duka kowa san shi muke yi mayor ne muke so tunda an ce Niger za ta ta wani wuri a le mayor ne za mu zaba ma'aika duk an ka ce an ta yi kokowa so kake a gani ka gana ka ne a gaba a yau ɗan Niger ne ke yi baka yi sanin dan wani gari ne dan ne sai dai kayan ka bada wani kwankwantan ka na ka san wancan litar da ke kokowa na wani gari ne a kare a rike mutuncin kowa da kowa mu kowa san shi muke Nigeria Nigeria ne da Allah a mana tsakanin da Allah a so kowa da kowa bakin gaskiya irin wanda ya kamata kuma muna fata ubangiji wanda duk Allah ya ba alhamdulillah amma mun hisan namu maradi kaddara ka bi tsotsan dare da rana ta yi. Abin bai Yalla ina ne wa masa kuna ma wandu. Sai ka tura hannu ko ko ko ko farauta gobe. Ayyo, yamma. To Allah ya sa a wannan wasa lahiya a gama lahiya kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne na shirin amsoshin tambayoyinku ga Ibrahim ka almasi garba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausar muryar Amurka. Don Allah ku ba mu tarihin shahararren dajin shakatawar nan na Yankari da ke jihar Bauchi. Yaushe aka gano dajin? A ina aka samo wannan suna Yankari? Wa'inne irin dabbobi ke ciki? Ya girman dajin yake da dai sauransu. masu tambaya Ahmadu Manaja Bauchi unguwar Karofin Madaki da wakilin sarkin yakin Bauchi Malam Baba Audu. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Shin kasashe nawa ne ke gudanar da mulkin kwamnisanci a faɗin duniyar nan? Mai tambaya Garba Sabiola Sa'idawa Gashuwa. To bari mu fara da amsar tambaya kan tarihin gandun dajin shakatawa na Yankari. Idan su Ahmadu Manaja da Malam Baba Audu na kusa, an dace wakilinmu na bauchi abdulwahab muhammad ya samo muku amsa daga manajan dajin yankari wato alhaji jibrin adamu aliyu wanda ya ce to shi dajin yankari daji ne tun lokacin turawa aka gano shi alif dubu daya da dari tara da hamsin da bakwai wani bature mai suna alfred marshall aka turo shi saboda ita gwamnatin arewa ta wancan lokacin ta kudurinin yankafa wannan gandun dajin a ƙarƙashin Bauchi Native Authority Forest Reserve. To dama asali shi wannan wurin yana da gari da ake kira Yankari. So Yankari ɗin suna ne na yare na mutanen wurin Dugurawa. Asali gari ne mai wannan sunan. Daura da shi akwai ruwan wiki. Ruwan wiki ɗin nan shi ma suna ne na yare. Wannan ruwan shi ne yake supplying mutanen wurin da kasan ba da maka gari sai da ruwan sha. to wuri ruwa ne mai bulbulowa kuma ruwa ne mai albarka wanda an san da shi manoma ne da su bature zana wurin su sai suka tashi da aka ci gaba da harka na kokarin kare albarkatun da suke cikin dajin da dabbobi da sauran tsire-tsire da kuma kayan tarihi da suke cikin wannan daji da ka mana bayani akan wa'annan abubuwa ka soma maganan dabbobi wasu irin dabbobi ne ake samu ko kuma wannan daji na yankari ke tinkaho da su to eh akwai dabbobi manya-manya da yawa muna da garke garken giwaye a yankari muna kuma da zakuna muna da gwanki su ma a garke-garke muna da ɓauna suna nan su ma garke-garke muna da gwambazozi muna da su muna kuma da nau'i irin abin da ya shafi kaman biri wanda muke kira primates daban-daban muna da tsuntsaye muna da abin da iyali kaman ƙanana na su gada na su barayi kuma abin da suka shafi dabbobi na ruwa tunda muna da koguna a cikin yankari din dabbobin suke cin yankari ba za su misaltu ba saboda girman wurin sai dai a dan ɗiba maka kaɗan kawai a gaya maka to ya kuna da kiyasin girman wannan daji kuwa eh to kiyasin girman dajin yankari square kilomita hudu. kuma ba kewaye shi aka yi ba muna da iyaka da jihar taraba muna kuma da iyaka da jihar plateau kuma muna da iyaka da jihar gombe eh. shin da gaske ne wannan daji ya nausa ya hada ma da wasu kasashe na afirka inda muka yi iyaka a arewa maso gabas da taraba ya haɗu da daji irinsa wannan ana kiransa gashaka gumti kuma shi gashaka gumti wani gandun daji ne wanda yake tattare da su tsaunin mambila wanda shi kuma ya haɗe da cameroon cameroon tana yankin central africa ne kuma ka san kamar ta haɗe da central african republic ita kuma ta haɗe da congo ita kuma dai tana can ƙasa ta haɗe a great lakes region da wasu ƙasashe can na kudancin africa saboda haka dajin yankari tana da link ta ta haɗe da wa'annan dajin ta wannan gasha ka gomti na dajin gasha ka za su iya shigowa namu za su iya fita su je akwai wata 'yar karaman gandun daji ma a plateau wanda dabbobin yankari na shiga suna fita kuma nasu na shigowa wurinmu suna kuma komawa akwai dangantaka kwarai a takaice wannan daji mallakan waye to dajin yana karkashin gwamnatin jihar bauchi ne a yanzu amma kafin nan da aka fara da farko yana karkashin northern nigeria a karkashin bauchi na chief authority forest reserve daga nan ya fita ya shiga hannun jiha da aka yi jiha 1976 daga nan kuma ya koma hannun federal government da 1991 aka kuma koma wajen 2006 gwamnatin mu'azu aka sake dawa da shi jihar bauchi a yanzu haka karkashin jihar bauchi ke to akan ce akan yi koko don riba ne dajin yankari na samun wannan kudaden shiga kuwa eh ita dajin yankari ka san ba kawai maganar yawon shakatawa ba ne babban makasudin kafa dajin yankari shine a kare wannan albarkatun da suke cikinta saboda a ci gaba da yau da kullum abinda muke kira conservation kuma abu ne wanda ke bukatar kuɗi mai yawa wanda kuma shi kansa in kai shi kaɗansa in kai ka samu biyan bukata saboda ana maganan global warming ana maganan canjin yanayi da ke kawo matsaloli da yawa shi kansa yawon shakatawa ita gwamnati mai ci yanzu ta yi ƙoƙari matuƙa don ta ga cewa an yi gyara a cikin dajin yankari saboda a samu ƙarin wannan kuɗaɗen na shiga kuma ana samu kuma ana kawowa gwamnati na amfani da shi saboda sawa mutane moriya na demokradiyya kamar za ka yi gaya mana nawa take samu a shekara ito an mai da shi ya zama kwamashe wato na kasuwa shi kuma ka san rekod na kasuwa ba ka faɗansa ana ce ma sirri ne commercial secret wanda suke zuwa dajin yankari sun fi yawa da kasan waje saboda mutanen ƙasar waje su suka fi fahimtar amfanin yawon shakatawa to amma matsaloli irin na yau da kullum da muke ciki ya ɗan rage masu zuwa daga waje mutanen mu na najeriya yanzu su ne suka fi a ƙasar yawan zuwa yankari kuma ana sa mutane da yawa suna zuwa saboda kai yana ta wayewa shi tattalin arziki ya gyaru a kasar nan mutane da suke da hali suna shigowa yankari kuma har yanzu duk da wannan halin da muka samu kanmu a ciki na yau da kullum ana sa mutanen ƙasar waje da yawa suna zuwa ko za ka dan gaya mana wasu matsaloli ne suka fi galabar dajin yankari a halin yanzu a gaskiya magana duk wanda ya san harka na lura da gandun daji ya san cewa da matsaloli kullum ake tafiya babban matsalar da ake samu shine yadda za mu kare wayannan dabbobin da yadda za mu kare shi kansa gandun daga mutane da ke bukatan su kuma harkansu shine ko kama kifi ko farauta ko kuma sare itace don su yi wuta ko kuma don su yi katako saboda su in muka bari shine sana'arsu kuma su suke zane tare da mu akwai wasu masu noma su ma suna bukatan fili amma alhamdulillah duk ƙauyukan da suke kewaye da yankari da sarakuna da dagatai da garuruwa muna samun fahimtar su suna taimakon mu lura da daji gwamnatin jihar ta shigo da mutane daga america wayanda suna aiki tare da mu saboda lura da wannan dajin kuma shi kansa lalacewan sha'anin tsaro shi ne ya rage mana numbers na mutane da suke shigowa daga kasashen waje amma a hankali gwamnati ta dauki matakan da rage wannan na ga in sha Allah cikin kwanakin da zamu shiga maybe abubuwan za su gyaru sai kuma amsar tambaya kan kasashen da har yanzu ke amfani da tsarin kwamanisanci idan garba sabiola sa'idawa gashuwa na kusa ga abin da ya sauƙaƙa da farko dai kalmar kwaminisanci daga kalmar kwamnizin ce ta turanci wadda ke nufin tsarin gwamnati ko tattalin arziki da zamantakewa wanda ke mallaka ma jama'ar ƙasa dukiya da ikon sarrafa su daidai wa daida ba tare da la'akari da asali ko tasirin gida ko darajar rukuni ba tsarin na kwamnasanci dai saɓanin tsarin jihar hujja ne wanda ke mallaka ma mutum dukiya da ikon sarrafa ta gwargwadon zafin nemarsa. sa To sai dai duk da haka akan sami attajirai da matalauta a ƙasashen da ke bin tsarin na kwamnasanci, kamar yadda kuma akan so daidaita samu a ƙasashen da ke bin tsarin jihar hujja. Ma'ana dai can ba a rasa ba mabambantan tsare-tsaren kan ari salon juna bisa ga bukatar rayuwa. To sai dai saboda kama da juna wani sa'in da ƙyar ake bambanta tsarin kwamnasanci da na gurguzu wato socialism wanda shi kuma ke yunkurin mallaka dukiyar ƙasa ga kowa daidai wa daida amma shi tsarin na gurguzu ya fi tsarin kwamnisanci sakin mara ga 'yan kasuwa da ƙwararru Ƙasashen da ke bin tsarin kwamnisanci a yanzu guda biyar ne wato china da cuba da laos da koriya ta arewa da vietnam tsoffin ƙasashen kwaminis waɗanda a yanzu au suna tsaka-tsaki tsakanin kwaminisanci da gurguzu au suna kwatanta wani abu mai kama da demokradiyya ko tarayya sun hada da armenia da azerbaijan da belarus da estonia da georgia da kazakhstan da kirgistan da lafiya da louisiana da moldova da rasha da tajikistan da turkmenistan da ukraine da uzbekistan waɗanda duk ɓangarori ne na tsohuwar tarayyar soviet tuni dai rasha ta zama tarayya sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin yanzu a madadin manajan gandun dajin yankari alhaji jibrin adamu aliyu wanda ya amsa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sauti mr tafiyarra girma tafiyarra da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau To mu karkare ga wani muhimmin sako da ke dauke da gargadi game da illolin rikicin zaɓe. wai mai janar buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa da nake cewa a kasa a tsare a raka a jira ban ce a yi faɗa ba ko goodluck jonathan ma cewa ya yayi nobody's political ambition is worth the blood gaba Jonathan ke cewa baya son ganin jini wani ya zuba sanadiyar zaɓe ko mara masa baya. To me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa? Mu tsaya iya iyawar mu kar mu bari a tunzura mana zuciya. Ƙasar nan ta mu ce. In an kona kasuwa kai za ka rasa abinci. In an kona makaranta ɗanka ne ba zai je ba. In an kashe mutum dan uwan kashe talaka. Saboda haka. Duk wanda zai zo ya tara samari ya ba su abubuwan da zai sanya su maye ko ya ba su kuɗi domin su je su wani jafa'i ko su tarzoma wannan makiyin al'umma ne. Wannan doka ta hana mu fito ne mu al'umma mu kare ƙasa ai tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba in ya dake shi kila ma yana iya samun wani tsuntsun Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannun In kunne ya ji jiki ya tsira in ji masu iya magana yanzu ga Ladan Ibrahim Ayawa da labaran duniya a takaici. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana cewa wasikar da wasu 'yan majalisar dattijai na kasar su 47 suka rubuta wa shugabannin kasar iran game da batun makamin nukiliya baya da kowane irin tasiri kerry dai yana wannan kalamin ne yau a shem el sheikh a wajen taron saka hannun jari da ake yi a masar ya ce ya faɗa ɓaro-ɓaro wasikar da 'yan majalisar suka rubuta ba daidai ba ne kuma ba su da ikon da suke ikirarin cewa suna da shi wasikar dai tana gargaɗi ne cewa shugaban ƙasar amurka mai zuwa na iya rusa wannan yarjejeniyar na makamin nukiliya a duk lokacin da ya bukaci yin hakan kana majalisar na da ikon canza tsarin duk lokacin da so ga dama sai dai kir ya ce ganin yadda wa'adin wannan yarjejeniyar ke kara matsowa ba wanda zai iya cewa wannan wasikar ta 'yan majalisar zai shafi wannan batu da kasar ta iran shugaban hukumar leƙen asiri ta amurka ya ce ba shakka kungiyar isis suna da makamai kwarai da gaske amma kuma ba su fi karfin a murkushe su ba john bernard ya shaidawa taron majalisar harkokin waje a new york cewa ba shakka wannan kungiyar tana matukar zama barazana ga amurka ya ce mayakan na isis suna da duk abin da mayaki ke bukata kama daga makami zuwa sadaukar da kai zuwa da'a ga shugabansu salin nan ga su da kwazon yaƙi don haka idan aka bar su ba tare da taka musu birki ba za su ci gaba da kasancewa babban barazana ba ga siriya kaɗai ba da iraki a'a har ma da ita kanta amurka ɗin da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare da izinin Allah mu sake dawo muku da wasu shirye-shirye kuma a wannan lokaci za ku ji shirin mu tattauna wanda Ibrahim ka almasi garba yake gabatarwa kayan mi sallama da ku ga gaisuwar watan alheri da sada zumunci zuwa ga Alhaji Ramba Musa da duka jama'a shi a tawa jamhuriyar Nijar da fatan duk suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji ya rabo Dinga a Sakkwato da duka iyalan shi da jama'ar shi da fatan duk suna lahiya yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Yemi Obajimi. da injiniya mu Mr. Bill ne ce taku Halima jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya sai an jima da daddare idan Allah ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.